<coughs> أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة ملساك السادوة a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi bello masta Allah ji kansa da rahama a yau lahadi biyu ga watan zulqa'da shekara na 1442 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha uku ga watan shida shekara na 2021 a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun sirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wannan littafi mai albarka ar-rafiqul maktum wallafar ash-shaykh safiyur rahman al-mubarak furi Allah da rahma wannan shine darasin mu na da a wannan littafi malam yana cewa salatatu a'wamin fi shi'bi abi talib shekaru uku shir <clears throat> gona ko kwarin nan na abu talib mun karanta a baya cewa ƙwarashawa sun yi alkawari na yanke alaƙa da saka takunkume na tattalin arziki da zamantakewa da cuɗanya da auratayya da sauransu da banu hashimin da banu muttalib don haka suka wato ainihin koma shayar ɗin abu talib ɗin a watan muharram a farkon watan muharram shekara na bakwai bayan tayar da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ƙawanya da aka yi musu da takunkumi da aka saka musu shine ya ɗauki dogon zango har shekaru uku malam yana cewa wa shtaddal hisaru ƙawanya da takunkumi ya tsananta wa quti'at anhum miratu wal madda an yanke musu abinci da wanda ake aunawa da koma wani irin kaya na masarufi duk an yanke hulɗa da su a cikin waɗannan abubuwan falam yakun al-mushrikuuna yatrukuna ta'aman yadkhulu makkah mushrikai sun kasance ba sa barin wani abinci mai shigowa garin makka wala bai'an ko wani abinci nikayya illa ba da ruhu fashtarauhu sai sun yi rige-rige sun je sun sayi wannan abin wato don kada ya isan ma su waɗannan banu hashim da banu muttalib hatta balaghumul jahdu har sai da wahala ya kai musu makura waltaja'u ila akli al-awraq wal julul wato ainihin shiga matsi da ya kai su suke cin ganye da abin nan da fata ya zanto suna tsince ganyen itace shi suke ci a matsayin abincinsu da fatan dabba shi suke ci a matsayin abincinsu wa hatta kana yusma'u min wara'i ash-shi'bi aswatu nisa'ihim wa subyanihim kai har ya kai ta bayan wannan gonan ko karin ana jin muryoyin matansu da ƙananan yaransu ya tabaghawna min al-ju' suna wato ainihin kuka suna ihu suna kururuwa saboda tsananin yunwa wa kana la yasul ilaihim shay'an shay'un illa sirran babu abin da ke isa gare su na abinci ko ruwa ko wani abu sai dai a sirrance amma babu wanda ke iya zuwa a fili ya dauke abin taimako na abinci ko dukiya ya kai musu wa kanu la yakhrujuna min ash-shi'bi لشراء الحوائج إلا في الأشهر الحرم سبا سن كسنشي باسا فتادا قولنا قرن دا سكي تكي دومن سيان أبوه بقاتنسو sai a watanni masu alfarma su watannin da ba a cuta ba a cutarwa ba a zalunci a shiki wa kanu yashtaruna min allati taridu makkata min kharija in ma sun fita din za su wani abu to suna saya ne daga ayarin da suke shigowa makka daga wajen makka amma su ɗan makka ɗin walakin na ahla makka ta kanu ya ziluna alaihim fistila su ɗan makka ɗin ɗan ma za su sayar musu da wani abu sai sun ƙara musu farashin kaya ɗin ƙimata ha za su suna ƙara musu ƙimar kuɗin kaya ɗin hatta la ya sati ushara har ya kai ta yadda ba za su iya saya ba kunga sun shiga cikin bakar wahala da matsanancin yanayi wa kana hakimu bin hizamin ربما يحمل قمحا إلى عمته خديجة رضي الله تعالى عنها hakim ibn hizam ya kasance yakan ɗauki alkama ya kai magoggonsa khadija radiyallahu anha وقد تعرض له مرة أبو جهل وترانا أبو جهل يا تريشي فتعلق به يوات أنهم كاما شي ليمنعه دومين هنا شي يقيم خديجة ونن أبن شي دم na alkama fatadakhala bainahuma abul bukhtiri sai abul bukhtiri ya shiga tsakanin su yace ka kyale shi ka bar shi yayi abin da yake so wa makkanahu min haml alqamh ila ammatihi ya kuma taimaka masa ta yadda ya iya daukan abincin nan wato na alkama izuwa ga gwagwansa khadijatu radiyallahu anha Kunga wannan misali ne da yake nuna maka cewa sai a ɓoye ake kai musu abinci da shi wata rana abu jihalin ya ga mutum guda ya yi iya ƙoƙarinsu domin ya hana shi kai musu abinci wakana abu ya يخاف على ala Rasulillahi sallallahu alaihi عليه وسلم Abu طالب ya kasance yana jin annabi sallallahu alaihi wasallam tsoron kada a zo a yi masa ta'addanci fakana idza aka zanna su madaji'ahum ya kasance idan mutane suka dauki eh, wajen kwanan nakinsu ma'ana idan suka je suka kwanta a wurin baccin su ya amuru rasulullahi sallallahu alaihi wa yana umartar manzo sallallahu alaihi wa sallama an yattaji'a ala firashihi cewa ya kwanta shi akan tabarmansa akan shimfidarsa hatta yara zalika man arada da ikhtiyalahu har duk wanda ma yake tunanan zai iya zuwa yayi wa annabi kisan gilla to ya ga ga inda annabin ya kwanta bayan haka fa kaman qama an-nas nasu nas in har mutane kuma suka yi bacci aha ahada banihi au ikwanihi, au bani ammihi sannan sai umarci ɗaya daga cikin 'ya'yansa ko 'yan uwansa ko ‘ya'yan babbansa faffada ala firashi rasulillah sai wannan ɗan ya zai kwanta a inda annabin sallallahu alaihi wasallam ya kwanta na mutane sun yi bacci kowa ya zan ga inda ya kwanta to an yi baccin kuma sai sake ɗauke shi daga wurin ya sa wani ya kwanta a wajen da kowa ya ga cewa nan ne annabi ya kwanta wa amarahu an ya'ti ya ba'd furushihim sannan sai shi annabi kuma ya koma wajen su kwanciyarsu da saboda in wanda daman ya riga ya gani zai tashi daga dare ya zo ya masa ta'addan shi ba to in ya zo din zai samu ba shi ba ne awa wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wal muslimun yakhrujuna fi ayyam al mawsim annabi alaihi salatu wassalam da shi da musulmi sun kasance suna fita daga wannan kwari ko abannan gona da suke a ciki suna fita fi ayyamil mawsim a ranaku na aikin haji fayalkunan nasa sai su haɗu da mutane wa ya du'una hum ilal islam da kira su izuwa ga musulunci waƙan aslaf na maka na yaƙi bihi abu lahabin mun gabatar da abin da shi kuma abu lahabin yake yi shi ne annabu sallallahu alaihi sallam ya je yana kiran mutane shi kuma yana bin bayan ko sai ce wannan da ya magana ɗan ɗan ne ƙarya yake hmm? ya wato ainihin ƙoƙarin ɓata da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama domin ya hana mutane karɓan addinin musulunci wannan malam ya taƙaita mana abin da ya faru kenan a waɗannan shekaru guda uku an hana su abinci an yanke kowane irin nau'in hulɗa da su har bakar wahala ta kai su suna cin ganye har in dare ya yi mata da ƙananan yara suna kuka saboda tsananin yunwa wannan yana nuna mana waya abinda bature ke cewa inhumanity of man against man wai rashin tausayin mutum ma dan uwansa mutum to me yake janyo wannan tsananin adawa ko da ƙeƙashewar zuciya wannan shine abin da zai sa mutum yayi wa dan uwansa wannan saboda kawai bambancin ra'ayi ka yanke hulɗa da mutum ka hana shi abinci ba wai ka ba shi ma kyauta ba yana son ya saya da kuɗinsa ma ka hana shi ko kuma ka tsuga masa kuɗi ta yadda ba zai iya saya ba yana da yara yana da mata wadda san waɗannan galibi ba sa iya zuwa su neman ba mai gida yake nema ya kawo musu amma saboda tsananin kiyayya da adawa ka manta da duk wannan ka sa su a hali na ƙaƙa kai wannan ɗabi'a ce ta kafirci ɗabi'a ce ta ta kafirci wadda idan har kafiri ya yi wa musulmi za ka iya ganewa saboda tsananin kafirci don ba shi da wato ainihin tausayi wato kafircin nan ya makantar da zuciyarsa daga asalin fitrar ɗan adam fitrar ɗan adam shine ba ya so ba ya ga ɗan uwansa ya shiga hali na ƙaƙani kayi ta yadda yana iya mutuwa a dalilin yunwa duk yadda suke saɓani zai ji cewa ya dace ya ce shiransa to in kana adawa da mutum ba sai in yana da rai bane za ku ci gaba da adawa din to in ya mutu kuma mai amfanin adawar da wa za ka yi adawa hmm? idan har wanda ba musulmi ba yi wannan ba musulmi to wannan ya riga daman ya mai maimaito a tarihi kutila ashabul uhdud annari zatil waqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud alla shawbana kamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid wa dana ashabul uhdud rami suka tona sannan duk wanda suna zuwa da musulmi ɗai bayan ɗai ka kafar shi ko a saka a ramin na kuma an saka wuta a ramin haka nan musulmi ya ce a ah, shi ya yi imani da Allah sai a kife shi a wannan hmm? haka haka haka hmm? duk suka kashe wato ainihin bambanin wannan ya taba faruwa mutane annabi ibrahim ai su ma sun yi masa haka ko shewa hmm? mai ne um, <clears throat> ku tona rami hmm? kunna wuta ku saka shi a ciki hmm? ina ayat take قالوا حرقوه وارسلوا آلهتكم إن كنتم فاعلين أتون رامي killa marawan nan wuta sannan a jefa shi a ciki a ƙoƙonin shi a ƙonin shi saboda mai saboda ya ce addinin da suke kuskure abinda suke ba daidai ba ne suka yi masanya harshe da shi ya ƙure su suka gane cewa ai suna cikin bata amma saboda ɓatan ya riga ya yi kakatutu a zuciyarsu ba za su iya bari ba gwanda mai gaskiyan a gama da shi domin a ci gaba da tafiya cikin duhu to idan idan a ce musulmi ne zai yi ma ɗan uwansa musulmi irin wannan hankali zai dauki to abin bakin ciki wannan shine abin da ya faru da musulmi a kasashen musulmi da dama a farko-farkon wannan 20th century da ya wuce hmm? القرن العشرين yayin da alharakat al-islamiyya suka kullo aka samu a sahwa islamiyya farga ta musulunci shugabanni suna bin masu da'awar a kafa shari'ar musulunci a ƙasar musulmi suna kulle su a kurkuku su hana su abinci su hana su ruwa su hana su magani ga waɗanda basu da lafiya kai mutane da su ba su da lafiya suna buƙatar kullum su sha magani za a hana su maganin a hana su abinci a haɗa su da karnuka suna yashi abin nan ɗin su a kurkukun da ba za su iya sallah ba a hana su sallah sannan kullum a zo ana dukansu ana zuba ruwan sanyi a jikinsu ana dukansu yanzu don Allah wanda ya samu kansa irin wannan zai tunanin mai yin masa wannan musulmi hmm? ba wai laifin komai ya masa ba ba a'a yana kira ne cewa yadda turawa suka zo suka lalata mana tsari aka zo ana ban tsarin ɗan duniyanci secularism a harkar ilmantarwa da ilimi a harkar kasuwanci da silikayya a harkar siyasa cewa duk a musuluntar da waɗannan tsare-tsaren musulmi ya koma inda yake bature ya gama ya tafi ya ba mu mulkin a hannunmu to mu gyara iya fakira kenan ba tare da ya ɗauki makami ba akan wanda suke shugabanci to amma waɗannan wadda turawan suka saka su wakilansu ne hankalinsu irin na turawan ne tunaninsu irin nasu ne tana iya sunan su ne Ahmadu da Muhammadu da Tanko amma tana iya ba sa ma sallah ko kuma suna yi danganin idan mutane ko suna zuwa juma'a kadai ba a zahar ba al'asar hmm, in an ce musu ya su ce a an sun koma gida aiki ne yayi an sun koma gida za su hada hmm, su ya zahar da al'asar da magharba da nisha wannan yana daga cikin abin da yake ya shigar da waɗansu daga cikin 'yan alharakan al-islamiyya zuwa ga abinda wani suke kira al-ghulu fi takfir wato wuce gona da iri wajen kafarta mutane saboda a ce za ka yi tunan ya za a yi musulmi ya ɗan wansa musulmi wannan sai su kai waɗannan kafirai ne kawai hmm? waɗannan kafirai ne kawai to wannan yana daga cikin abin da ya fara jawo takfirul hukam da ke masu kafarta shugabanni ko to daga baya ma da abin nan ya yawaita sai suka zo ma ba shugabanni ba ko da kuke da labarin irin waɗannan abin da ake yi wa masu da'awa kuma ko kun yi shiru kuna ci gaba da harkar ku ba ku ma shugabanni na inkari suka ce to kuma kun haɗa baki da su saboda ku kuma su ne don haka kawai sai aka dawo suka dawo suna ganin cewa dukkanin al'umma ma kafirai ne sai su kaɗai Hmm? kafin kuma su kafaran na asalin su koma su hada baki da su kuma su fara ba su eh, makamai su ce tun da waɗannan ba musulmi ba ne ai akwai wajibi a kanku shi ne ku gama da su sai ga an fara kuma zo kuma ana kashe musulmi mutumin da yake cewa yana son ya kafa musulunci kuma musulmin yake kashewa in ya gama kashe su kuma wa zai musulunci da su kaga kun ga irin cycle ɗin abin da ke faruwa kenan to ba ƙaramin abun bakin ciki bane a ce mutumin da yake ikrarin musulmi ne shi zai yi wa musulmi irin azabar da arna ba sa yi wa musulmin ma yanzu abubuwan da na faɗa muku din nan a ƙasashen turawa duk yadda mutum ya kai da shuzuz da saba ma hukunci da gwamnati da fito na fito da gwamnati ba a masa irin wannan sai a ce a yana da yan ba ne matakar ba fito na fitowa iri da makami gwamnati ba idan ra'ayi ne kawai to ba shi da ba za a dauke shi a matsayin abokin gaban kasa ba alali an san mutumin kirki ne an san contribution da yake yi ma wajen kawo zaman lafiya da haɗa kan al'umma da tarbiyyar su bisa imani ya fi ƙarfin abin da gwamnati da yawa suna amma kawai saboda ya ce a bar wannan tsarin na kafirci a yi riko da musulunci yanayi kuma da musulmi ne fa ba da waɗansu ba to sai zanto a mayar da shi abokin gaban kowa a shaidantar da shi a linkaya masa ƙaririki masu ɗimbin yawa wannan yana daga cikin mummunan tasirin da secularism da secularization ya yi ma musulmi a ƙasashe da yawa anan na ba ku labari a nan tunis ba wani waje ba wani malami ana zargensa wai ya yi auren mata biyu saboda dokan kasan ya haramta a wuri mace sama da guda amma babu laifi ka tafi gidan karuwai so da 'yan abin nan suke tunanin cewa ai yana da mata biyu amma ɗaya tana wani waje ɗaya tana wani waje suka yadda suka kama shi ya zo gidan matarsa ɗaya hmm? yana zuwa suka buga kowa suka ce aha dama ana zargin kayi aure biyu shi mun kama kai ce a haba wani mutum Ainihin ai budurwa ta ce na zo mu ɗan sha lokaci da ita shi ya zo ne ya ɗan ɓata lokaci da budurwarsa sai suka ce so ya Allah kai hakuri kai hakuri ai ban dauka a waranta kai suka ba shi hakuri cewa sun mashi laifi ai ba su dauka zina ya zo yi ba sun dauka sunna annabi ya zo yake yake tabbatarwa domin su yi masa sunna shaidan a garin musulmi a garin musulmi hmm? garin ibn abi zai al ne mai risala hmm? ake irin waɗannan abu wannan shi ne tasirin secularization juyar da ƙwaƙwalan mutane su rabu da addini su rabu da lahira komai nasu kawai su ɗan duniya duniyanci to shi ne nake faɗa muku idan har ɗan musulmi ya tasirinsu da wannan to kamar bambancinsa da su asalin arnan yana zane kamar bambancin wanda yake e, murtaddi daga musulunci da wanda kuma dama a a kafiri ne na asali wanne ne ya fi adawa da musulunci ta ga murtaddin ko ya fi tsananta a kan musulmi to wannan abun abu ne mai ban mamaki sosai wannan yana nuna maka cewa musamman in mutum ya san gaskiya kuma ya kashe mata da gangan to yana rasa ma fitar ɗan adam zai zonto yana abin da dabba ma ba za ta yi ba to kuma shi ne abin da ke faruwa a civilization ɗin mana yanzu ku ga ana da ƙungiyoyi na kare 'yancin dabbobi dabbobi ba na kare 'yancin dabbobi amma ga mutane ana kakkashe su ba su ce uffan musamman in waɗannan mutane masu kallon gabas ne za ka ji za a kakkashe su akwai ƙungiyoyi masu kare ɗan adam human rights za ka ga sun shiru su ce komai ba amma in an kashe dabba guda waɗancan masu cewa suna kare dabbobin to sai sun wato ainihin baza ko ina. da labarin cewa an ci zarafin dabba ko in an kashe wani a sakamakon ya yi izgili ma addini ko ya kashe waɗansu mutane dubbai shi fa zai kashe dubbai amma lokacin da aka samu wani ya yi hoɓɓasa shi ma ya masa abin da yake to na shi ɗan shi ne za a ta yada a ce ai an zalunci shi ai ba haka ai yana da yanci ai wa ne sauransu su sauran da aka shi ba su da yanci wannan intikasa ce a kiliya wannan rida ce ta hankali wanda shi yake haifar da shi to wannan abin da suka yi na wannan shekara uku yana nuna mana ƙeƙashewar zuciyar arne wajen alaƙarsa da musulmi in ya kafa adawa da shi mun gane ko shi a yaƙi ma a musulunci ana da akhlaqiyat da adab ta yadda in ma har ta kai ka kashe mutum a wajen yaƙi dama wajen yaƙi abinda ake kiran ko to ana son ka kyautu ka kisa ɗin hmm? ta yadda ba za ka kashe shi kuma ka yi ɗaya da jikinsa ba almusula kenan ko annabi alaihi salatu wasalam ya hana almusula ba don koyi wasu da ɗan adam ɗan adam abin girmamawa ne sawa'un yana addini ko bai addini Allah ne ya ce ya girmama ɗan adam walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila shi yasa in mutum yana ne magana suna hankoron girmama dan adam ko girmama mata duk ƙarya suke babu wani addini da ya girmama dan adam kamar musulunci irrespective of wani affiliation ɗansa ba mutum bane to yana da daraja in har mutum ne to yana da daraja ba za a ganshi. zai halaka saboda yunwa a kyale shi ba in ka ga wanda ba musulmi ba cikin hali na yunwa ka kyale shi ya mutu saboda kai ba musulmi bane kai ka saba ma Allah da baka ce shirai ba tana iya yiwa in ya rayu musulunta ne sannan ma ba musulunta ba aikin ka ne dole ne ka fi tilasta shi musulunta kai an baka kai hukunta wanda bai musulunta ba a duniya ne hmm? ai hukunci a bisa imani da kafirci a lahira Allah yake kuma nashi ne shi kadai mun gane ko yawa naqdu sahifati al-mithaq ana nan tafa dai Allah Madaukin sarki ya kawo dalilin da za a rushe wani takarda ta yarjejeniya na zalunci malam yace marar salasatu a'wamin kamila shekaru uku circir sun zo sun wuce wa amru ala zalik al'amarin yana nan yadda muka muku bayanin ba a hulɗa da muharrami a watan al-muharram sanata ashirin min an-nubuwwa nan goma bayan annabta annabi sallallahu alaihi wasallam hadatha naqdu as-sahifati wa fakkul al anan ne wato ainihin yanke hmm, ko karya wannan alƙawaran da warware wannan yarjejeniya din ya auku وذلك أن قريشا كانوا بين راض بهذا wa وكاره الله saboda qurayshawa kansu ya rabu akani wanda ya yarda da wannan alƙawarin da wanda kuma yake kyamarsa fasa'a fi naqd as-sahifati man kana kariha Allah da haka wanda ke kyama na wannan alƙawarin da aka rubuta a wancan takarda na zalunci dan sai suka yi kokari na su cewa an warware wannan alƙawara, an yage wannan takarda din wa kana alqa'im bi zalika hisham ibn amr ibn hisham ibn amr min bani amir ibn lu'ay wanda ya fara tashi tsaye domin karya wancan alƙawari na zalunci din da rushe wannan rubutu na wato ainihin ta'addanci din shine hisham ibn amr daga banu amir ibn lu'ay وكان يصل بني هشام في الشعب مستخفيا بالليل بالطعام يا كسنشي ينا كيوا بنو هاشم أبنشي ددري أبويه abinci muku abinci bai isa musu sai a ɓoye ba to cikin waɗanda suke ke musu abinci a ɓoye ɗin akwai shi wannan hisham ibn amr fa huwa zahaba ila zuhair fa innahu zahaba ila zuhair ibn abi umayyah al-makhzumi ya tashi ya tafi wajen zuhair ibn abi umayyah أن قبيلة بنو مخزوم وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب شوانا زهير ده وصف إتشي عاتكة إر عبد المطلب وقال سيتي يا زهير يا كي زهير أنت يا عبد المطلب كم ما لا قصد بنو هاشم ما لا قصد بنو المطلب بأي أنه أنا سيبا سيتي متى يا زهير أرضيت أن تأكل الطعام ينظر كي كاير دك kai ka ci abinci wa tashrab ash-sharab ka sha abin sha wa akhwaluka bi haythu ta'lam alhali kawannanka suna yanayin nan da ka sani kai kana jin daɗi kai kana ci abinci kana shan abin sha kawannanka kuma ga su an sa musu kawanya an hana su abinci da sha kai kana jin daɗi haka faƙala wai haƙƙe ce kai kai sarka fama asma'u wa ana rajulun wahid mai zan yi mini kadai أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها إشي والله لا أكون متمدذي ما رأى من بايا فلما تاشط إيه وجن صوتي وانا عن كوارينا قال قد وجدت رجل إشي تو أي كارغا كاسا متنا إشي وانيني فمن هو وانيني إشي قال أنا قال أنا إشي قاني قال له زهير أبغينا رجلا ثالثا إشي تو كفاو من متنا أكو فذهب إلى المطعم ابن عدي سي هشام يتفي وجه المطعم ابن عدي فذكر فذكره أرحام بني هاشم وبن المطلب ابن عبد مناف سي تناتر دشي دندنتك بكي تكادنس تبنو هاشم تبن المطلب ولم ذكر سؤال آه، آه، عبد مناف ولامه على موافقته لقريش يزر الجيش بس موافق السديم قريش على هذا الظلم وتيردد يد قريش ابو سوان الظالم شدم فقال المطعم ويحك مطعم كيف انك ماذا اصنع ما يزنيتم انما انا رجل واحد انما مثل ديني كوي ارى عند كل مكي فدان انت اي a yanke hulɗa kasuwanci da faransa zan sun zage annabi zai ka ce wani ci hapto ni kadai na yi me zai musu shi yace kad wajadta saniyan ai ka samu na biyu din qala man huwa waye wannan yace qala ana yace gani qala abghina thalithan yace to ka samu mana na uku qala qad fa'altu yace ai na riga na samu ku qala man huwa waye shi qala zuhair ibn abi umayya yace zuhair ibn abi umayya shine na uku din qala abghina rabi'a yace to kaniwa wannan na hudu فذهب إلى أبي المختري بن Hisham. shi dai bai daddara ba hisham ibn amr ya sake zuwa wajen abul bukhari ibn hisham ba ku manta abul bukhari nan muka ce shine wanda ya shiga tsakanin hakim ibn hizam ko da abu da zai kaiwa khadija ana khadija radiyallahu anha abinci a cikin wannan shi'ar fa qala nahu nahwan mimma qala lil mut'im da yaje wajen abul bukhari sai ya faɗa masa irin abin da ya faɗa ma al mut'im ibn ali fa qala wa hal min ahadin يعين على هذا يشي أكو وند زي تيما كامانا أكو وند قال نعم يشي قرأ قال من هو يشي قال زهير ابن أبي أمية يشي قال سنة زهير ابن أبي أمية والمطعم ابن عدي وأنا معك قانيني نوكو قال أبو كي جنه ريكي نمبا قال أبو غنى خامسا يشي أسامنا دير دي فذهب إلى زمعة ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد sai tafi wajen zama ibn al-aswad ibn al-muttalib ibn asad fa kallamahu yayi magana da shi wa zakara lahu qarabatahum wa haqqahum ya wato ainihin masa kusantakarsu da banu hashim da banu al-muttalib da kuma haƙƙinsu na dangantaka fa lahu ya ce masa wa hal ala hadha al-amr alladhi tad'uni ahad shin wannan abin da kake kira na akai akwai wani tare da ni kasan mutum baya son shi shi kadai yake abu ba yana son da ya samu wani in ma ni'ima ce tare da wani ya fi daɗi in ma azaba ce tare da wani ya fi sauki eh, haka abin yake a duniya a lahira ne Allah ya ce a hmm? a lahira ne Allah ya ce walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun a tarayyar nan cewa kuna tare bai wani rage ma wani zafin kuma a nan duniya ne in kan gan lura ga wannan sai ga shika ba ni kaɗai ba ne amma alahira Allah ya ce ba zai amfani ku wannan kun tarayya a ciki ya ce to a wannan abin da kake kira za in yi akwai wani tare da mu a ciki kala na'am ya ce kwarai kuwa sun musamman lahul sannan ya kira masa sunan waɗannan mutanen guda hudu فاجتمعوا عند الحجون سيسوكا هدوء الحجون من قال الحجون أبا نجي أباك كسادة لكن كابا وتعاقدوا على القيام بنقد الصحيفة سيسوكا يقل كوري شوى سوزا ستاشي سيسي قين دكا سجاء الروشي أنكري وأن القوري نزالوشي وقال زهير زهير يسين ana abda'ukum fa akunu awwala awwala man yatakallam ni zan fara ni zan fara magana in an tafi wato ainihin ah, wajen taron Qurayshawa ni zan fara magana na cewa wannan alƙawarin zalunci ne dan haka a kawo ƙarshen sa ثم يفر فلما أصبحوا يعين سكا ويجري غدوا إلى أنديتهم سكا جمع جلسانس وغدا زهير عليه حلة إيه زهير الشيما يسمكه يساء كبا فطاف بالبيت سبعا جوات عينهم يتوا فيه لكن كأبا سبقوا ثم أقبل على الناس سنن فسكن شمتاني فقال يا أهل مكة يا كمتاني مكة أنا أكل الطعام haka za mu dinga cin abinci wa nalbasu thiyab mu saka tufafin da muke so wa banu hashimin halka banu hashim suna nan suna halaka la yuba'una wa la yufta'u minhum ba a saya ba a sayar musu ba a saya daga wurin su wallahi la aq'ud hatta tushaqqa hadhihi as-sahifa yashi wallahi baran zauna a kasa ba har sai an yage wannan takardar al-qati'a al wannan takaddar mai yanke zumanta al-zalima takarda qala abu jahl fir'aun hadhihi al-umma sai abu jahl fa kana fi nahiyati al-masjid yana gefen masallaci sai shi kadabta kai ƙarya shi ƙaryanka wallahi la tushaq shi ya rantsi da Allah ba za a yage wannan takardar ba فقال زمعة بن الأسود شيء زمعة بن الأسود شيء وانا سكير يا نعم. شيء أنت والله أكذب شيء كين ما في قرية نار سيد الله ما رضينا كتابتها حيث كتبت تند أكلوا تاتي لا من بوم يدد إتبا قال أبو البختري سي أبو البختري شي ما دقى شنجة ساكي فالآية صدق زمعة إيش نعم. زمعة يا جسكيا la narda ma kutifa fiha wa la nuqirru bihi bamu yarda da abinda aka rubuta a ciki ba ba kuma zamu tabbatar da shi ba qala al-mut'im ibn ali sai ga mut'im ibn ali shi ma ya tashi yace sadaqtu ma kun gaskiya eh da zama da abin bukhtiri ba yace kun yi gaskiya wa kadaba man qala ghayra zalik kuma ƙaryan wanda ya fari abinda da ya saba muku nabra'u ila Allah minha mana barranta zuwa ga Allah daga wannan littafin mana mun yi faufau da wannan takarda, ba mu yadda da ita ba wa mimma kutiba fiha da abin da aka rubuta shi wa qala hisham ibn amr nahwan min zalik shi hisham ibn amr gogan tafiyan kenan ba shi ma sai sake faɗin irin wannan magana da da Abu Jahl ya ga ko ina ya dauka sai ce wannan abun dama an shirya kala abu jarin haza amurin kudiya bilai wannan abin an raga an zartar da shi tun da daddare ne ba a nan aka tsara shi ba ta shawaru fihi bi gairi hazal makan sun riga sun yi shawara a kansa ba nan wurin ba wa abu talibin shi kuma abu yana zaune a wani bangare na masallaci me ya kawo shi inna ma ja'ahum ya zo ne wurinsu li'anna لأن الله قد كان لأن الله كان قد أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر الصحيفة saboda Allah madaukin sarki ya rigaya ya tsinkayar da annabi wato ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da al'amarin wannan takardan tana nan ko a'a an riga an cinye ta rubutun da aka yi yana nan ko an riga ma an an tura da gara hmm, ta riga ta cinye ma rubutun wa annahu arsala alaiha al abinda Allah ya sanar da annaban shine cewa Allah ya aika da al-arbata wato dabban kasa kenan ma gara din ko mai ko me ake kiran su masu cin yawa zago kuka je yawa ko tsari ko irin waɗannan da masu cin katako masu cin fefa yawa garago yawa to Allah madaukin sarki ya tura wannan dam fa akalat jami'a ma fiha min jawan wa qati'atin wa dhulm duk abin da yake cikin littafin na aljawa shine dai zalincin wa qati'atin da yanke zumunta wa zulmin da zalunci duk ta cinye wannan abun gaba da illa zikrallahi azza wa jal sai inda aka ambaci sunan Allah shine kawai ya rage a wannan takardar fa akhbara bidhalika ammahu annabi alayhi salatu wassalam sai fada ma babbansa Abu Talib wannan fa kharaja ila quraish shine Abu Talib ya fita daga wannan shiyab din yazo wajen quraishawa fa akhbarahum ya basu labari annabna akhihi cewa dan dan uwansa qad qala kaza wa kaza ai da man ya faɗi kaza da kaza fa in kana kadiban khallaina bainakum wa bainahum in ƙarya yake mana aje a bude hmm, takardan nan a saukar da shi inda aka rataya a Ka'aba idan an ga an cinye wannan takardan sai bismil bismika Allahumma kadai to annabi alaihi salatu wassalam yayi gaskiya idan kuma an ga takarda tana nan yadda take to shikenan annabi alaihi salatu wassalam uh, yayi ba annabin gaske bane za mu kyale ku ku abinda kuka ga dama da shi in ji abu ne. wa in kana sadiqan in kuma gaske yake rajatu an qati'atina wa zulmina za ku dawo da baya daga wannan zalincin da kuke mana da yanke zumunta da kuka yi mana kalu sai suka ce kad an softa ka yi adalci mana za a yi haka shi ne kuma sai Allah ya kawo da waɗannan mutane su ma suka zo suka fara wannan magana ne abu talib ya faɗi wannan suka ce to za a yi haka din kama a yi haka din kuma sai ga mutane suka zo suka ce dama ba su yi da wannan zalunci ba wa ba'da an dara al-kalamu bayna al-qawm wa bayna abi jahlin bayan wannan maganganu tsakanin mutanen nan guda biyar da Abu Jahl ya gudana qama al-mut'im ila as-sahifati li yashqaha sai al-mut'im ibn Ali ya tash zuwa inda takardar take domin ya yayyage ta fa wajada al-ardha qad akalatha sai samu ai tsutsan kasa ko gara ko menene ya riga ya cinye wannan takarda din illa bismika inda kawai ba shi a takardar ba shi ne inda aka rubuta bismika a jahiliyar ma za su rubuta takarda suna fara da bismika sannan sai su ci gaba A ai su daman sun yarda akwai Allah amma dai yana da kanne ne wanda ta hanyar su suke bi su je wurin su ko labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka illa sharikan huwa laka tamlikuhu huwa ma malaka haka suke yin tarbiyya. mu amsa kiranka mu amsa kiranka ya kai Allah mu amsa kiranka ba ka da abokin tarayya sai abokin tarayya guda ɗaya shi ɗin ma kai kake mallakarsa da duk abin da ya mallaka ma duka naka ne daga ba maguma kan sun yawa ai eh, wannan su kenan ko to bismika Allahumma ya rage wa ma kana fiha min ismillah fa innaha lam ta'kul duk inda akwai sunan Allah a takardan to ba a ci ba thumma nuqida as-sahifa hmm, haka ne sai aka wato ainihin karya alkawarin da ke rubuce a cikin wannan takarda وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب sai annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda suke tare da shi suka fita daga wannan wuri wa qadra al mushrikuna ayatan azima min ayati nubuwwati karshen al'amarin dai mushrikai sun ga aya mai girma cikin wato alama mai girma cikin alamomin annabta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa abinda Abu Talib ya faɗa musu cewa annabi ya faɗa gashi sun gani amma fa sun saduda sun fata harkansa sun daina kwantata masa malam yace walakin nahum kama akhbara Allah wa'ani. amma su din kamar yadda Allah ya bayar da labari a kansu, wa in yaraw ayatan yu'ridu wa kulu, sihrun mustamir in suka ga aya sai su kawar da kai in suka ga alama bisa gaskiyar annabshin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su kawar da kai wa yaqulu su shi ai sihrun mustamir ai tsafi ne kawai mun gudana mun ci gaba hmm? shine ji shine yau shine ma gobe haka tsafi ne su ba za su yarda su bi matsafi ba a'radu an hadhihi al-aya sun kawar da kai ma wannan alama ta annabci wazdadu kufran ila kufrihim suka wato ainihin ƙara kafirci ba sakan kafircinsu wannan yana nuna mana cewa abu na farko wahala bai kawar da musulmi da mumini na gaskiya daga imaninsa wahala bai cire imani a zuciyar mumini idan halafa bashashatuhul qulub idan har hasken imani ya riga ya zauna daram a zukata to wahala da azaba bai fitar da imani daga zuciya sai dai ya kara samun gindin zama kun gaba ku ji ba a cikin shekara uku na an samu wani wanda saboda bakar wahala ya yi rida ko ya gudu ma ya koma ya shiga zama a garin madina sun ɗauka jarabawa ce a hasiban nas an ya yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim am hasibtum an tadkhulu tadkhulul jannata ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا hatta yaqula ar والذين walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib wannan shine darasi na biyu din ala inna nasrallahi qarib duk rizqi in kana kan gaskiya Allah zai baka nasara kuma ka san irin nasara ɗayan biyu ne fa ko ka mutu kana kai ta yi nasara asabatu ala al ko kuma Allah ya tsora ka akan abokanan gabanka a duniya ɗin su wato ainihin canza zanto abokanka su yi imani da abin da ka sha wahala domin ya tabbata ɗin shi ma wannan nasara ne hal tarabbasu na bina illa ihdal husnayayn kowanne nasara ne saboda ka dan mutum ya ya tsaya kyamkyam akan gaskiyarsa an zo an kashe shi akai turkuci an yi hasara ba a yi hasara ba shi ya yi nasara hmm? saboda ya yi riko da gaskiya abinda Allah yake so kenan asabatu ala babade sannan duk wanda yake mabi gaskiya ne aka kashe shi akan gaskiyarsa to Allah sai ya tayar da wanda zai mara masa baya kuma ba shi nasara hmm? shi yasa in aka kashe annabawa sai Allah ya tayar da wadansu annabawa din ثم أرسلنا رسلنا تسعى ها تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث duk wanda in annabi ya zo suka karyata shi sai a halaka su a sake kawo wani annaba da mana annabawan da ba su yanke ba to annabawan waɗansu ba karyata su kada yake yi ba fariƙan ko wa fariƙan yaqtulun waɗansu sun karyata su ne kai waɗansu kuma sun kashe da annabi alaihi salatu wasalam sun yi ta iya kokarin su su kashe shi ko amma sai da sakon ya shiga sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka matukar ka san kana kan gaskiya to kai kokarin tabbatuwa akan wannan gaskiya da Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon ganta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon gure mata ya tabbatar da mu wasu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki ranmu mana masu riko kyam kyam da tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallam a dukkanin al'amura bariya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته